فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari, waɗanda Allah ya yarda da su to waɗannan za su kasance a gidan aljanna ana faranta masa rai da abinda yake samun su a cikinta na ni'ima da wamammiya wadda ba ta yankewa